أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمين تعالى muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin muhimmanci muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta na wannan addini nashi ya kuma ba mu samun kyakkyawan cin nasara a gidaje guda biyu na duniya da na lahira bi haqqi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin in uwan musulmi kamar da muka sani muna nan cikin ithbatin ko kuma nuna hujjoji waɗanda suke nuna cewa jagorori bayan annabi dole su zamanto guda goma sha biyu ne kuma tsarkakkun jagorori wanda ya kamata su riƙe addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan ba kowane jagora ba ne kamar yadda tarihi ya nuna cewa wasu sun yi ta ƙoƙarin ƙwatar wannan jagorancin sun yi abin da suka yi da shi wannan ya jawo saboda daman babbar amsa wadda za mu iya badawa na cewa idan aka tambaye ka ɗan uwana ta yi kace baka sani ba idan aka tambaye ka me yasa al'umman musulmi suka rarrabu me yasa muka samu kashi-kashi na addini kashi-kashi na mazhabobi kashi-kashi na aƙidu ga sunan mutane daban-daban har ya kai musulmi suna kafirta ‘yan uwansu musulmi suna kashe ‘yan uwansu musulmi kuma kashi nau'i nau'i na kashi na nuna alaman kenan suna bakin cikin ‘yan uwansu musulmi me yasa me yasa ka ta faru malam sai ce maka babbar amsa idan har baka sani ba ita ce juya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yi aka ba jagorori wanda ba su dace da shi ba aka bar musu dama suka zo suka hau suka yi yadda suke so da addini suka zangi ba da amsa ba daidai ba suka zanki ƙoƙarin gyara matsalolin al'ummar duniya ba yadda Allah ke nihi ba alhali jagorori wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi alƙawalin cewa da waɗannan jagororin su ne addinin nashi zai tsayu ya daidaitu ya samu ɗaukaka da daraja da matsayi amma aka zo aka yi watsi da wannan jagororin har ma al'ummar duniya yanzu sun kasa ba da amsa game da cewa jagorori wanda annabi ya bari kai suna ma nuna ma annabi ma bai ma bari ba gaba ɗaya alali ga ruwaya sariha bayyane a cikin sahihu muslim kai har cikin bukhari musnad bin ahmad ga sunan sun zo da dama ka irin wannan ruwayoyi ɗin amma mi sai aka ƙirƙiro wasu riwayoyi aka cakula aka sanya cikin wannan littattafai ɗin wanda baka samun su cikin littattafan shi'a aka cakula aka gama aka ce duk daga annabi ne alhali ga yana bayyana yake ba a iya ba da amsa game da irin wannan cewa jagorori guda nawa ne su nawa ne ina suke ƙari kan dalilan da muke son mu kawo ita ce babbar riwaya wadda muke magana kanta wadda ake ce ma hadith thaqalain ya zo a cikin littafin Ahmad bin Muhammad Ash-Shaybani wanda ake ce ma Ibn Hanbal Ash-Shaybani ya zo da wannan riwaya din cikin littafin shi Musnad Ahmad juz'i na takwas shahi na 138 in mutum ya duba zai iya samu wannan riwaya din riwaya ce ta dubu ashirin da ɗaya da ɗari shidda da talatin da hudu ita wannan riwaya ɗin ita ce wadda muke ce man hadithin thaqalain ba cikin littattafan shi a kawai ke da kwaita ba ga tuna inda aka riwaito cewa an zaid shi wannan zaid me yake cewa qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni tarikum fikum thaqlain annabi yake cewa ni na bar muku saboda muna tambaye kanmu ya rasulallah yanzu ka san duk irin wannan abin zai faru ka san al'ummaka za ta shiga cikin wani yanayi wanda take ciki yanzu na la haula wala quwwata illa billah kun baka bar mu yadda za mu yi ba baka ɗauki mataki ba annabi ya ce ina na ɗauka muku mataki na yi ta gaya ma 'yan uwanku sahabbai wanda suka yi zamani tare da ni na yi ta gaya musu me na ce musu ɗaya daga cikin maganganun da na ce musu kamar yadda na ce musu akwai khalifofi guda goma sha biyu haka nan na ce musu tare kun fi kuma sakalain. ni zan bar muku abubuwa guda biyu manyan manyan masu nauyi su kaɗai nake so kawai ku riƙe su wane ne kitabullah kitabullah hablun mamdudun mina samai ilal art. ard annabi yace na bar muku abubuwa guda biyu masu nauyi wanda idan kuka riƙe su kun huta ba ku shiga cikin matsala ba ba za ku buƙaci komai ba kai ba za ku buƙaci har maku ga wai ana tozarta addini a gaban ku ba ku iya komai ba wannan ba zai faru ba kai ba za a ambaci ma sunan annabinku ba da mummunan kalma ha a yi mishi wai film yanzu wanda ana tozarta annabi kuma an yi magana a ce ai an samu ne cikin wasu ruwayoyi gurɓatattun ruwayoyi wanda aka rubuta cikin littattafan musulmi cikin nan aka samu me yasa aka samu cikin nan saboda musulmi sun saki hanya jagorori mummuna sun zo sun san kisa ruwayoyi gurɓatattu cikin littattafai wanda ba za ka samu ba bangaren halin bait annabi ya ce na bar muku abubuwa guda biyu manya-manya na farko littafin Allah wanda yake shi wata igiya ce miƙaƙa tun daga sama har zuwa ƙasa shi ne littafin Allah wanda magana Allah ce Allah wanda ba ya ƙarya sai ya ce shi kenan a'a da in bar muku littafin Allah za a yi tafsiri mutane suna ta fassara shi yadda suka ga dama kamar yadda yanzu ana yi ya yazo ya fassara sabanin wancan ya yazo ya fassara shi sabanin wancan saboda haka nan mi annabi sai ida kammalawa ya kawo waɗanda za su fassara muku alƙur'ani wanda za su zo su bayyana mu menene yadda Allah subhanahu wata'ala yake ni da wannan ayoyi din shi ne ce wa aitrati ahla baiti wa aitrati da iyalan gidana iyalan gidana dukansu ba wai dukansu ba wannan ne wanda aka zaba su goma sha biyu idan kuka bi su kuka saurara musu to sun yi ku sanin abin da Allah ya gayi a cikin alkur'ani su ne masana su ne babu ilm ko kuma mu ce su ne ma kamar yadda amirul mumini zan kiran kai shi su ne waɗanda suke ba da izinin ka tambaye su komai kafin ka rasa su su ne kenan idan ka haɗa ga ƙur'ani ga su babu halaka babu halaka wannan rewaya sai Allah ko mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da cewa fa innahuma dan ku sani annabi sai dai ba mu garanti ta cewa fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al su waɗannan guda biyun nan alqur'ani da ahlul bait ba za su taɓa rabuwa da junansu ba ma'ana ahlul bait kullun ka same su sune alqur'ani mai magana kullun suna tare da alqur'ani kamar da wani wuri ya ta cewa aliyun ma'al qur'an wal qur'anu ma'a ali ali yana tare da alqur'ani kuma alqur'ani yana tare da shi ba su rabuwa sannan yace ba su rabuwa ahlul bait da alqur'ani nan wanda nake nuna muku har sai sun riske ni sun same ni a ranar lahira a gaban wannan kogin nan ko kuma mu ce tafkin nan na ruwa wanda a nan ne kowa zai yin wanka amma wanda zai shiga aljanna wanda za a ba dama shiga aljanna har sai sun zo sun same shi cewa su ba rabuwa ba suna nan tare kamar ahlul bait kenan suna da wani alƙawari na riƙe alƙur'ani ba za su rabuwa da shi ba ko da za a musu yankan rago kamar yadda aka maji kan shi imam Hussein alaihim salam wannan ta faru amma ya saki addinin Allah ya saki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi ba wanda ke nuna cewa yana nan tare da annabi kun ba zai bar wannan addini ba ya zo ne ma danya gyara duk wata matsala wadda ta faru a cikin addini wannan ke nan dangane da wannan riwaya wadda ake ce ma ta thaqalain sai riwaya ta gaba wadda aka samu daga Abu Dharr shi ma ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya ce tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidan shi yana cewa aliyun wa zurriyatuhu yahtimuna al-awsiya yake cewa ali wannan da kuke gani da shi da wasiyoyin da za za su biyo bayan shi kenan waɗanda za a yi wasiya su zama a imma bayan shi su ne suke cika kenan da zuriya su ne suke cika wannan wasiya ta manzan Allah na riƙe addini ya tsaya daidai su ne ke riƙe wannan abu sannan ya ce ba za su rabu ba kenan har zuwa ranar tashin kiyama ila yawmul qiyama aliyun wa dhurriyyatuhu muna al a ila yawmul qiyama ba wasu mutane daban ba a'a kawai ali da iyalan gidan shi wannan riwaya an samo ta ne a cikin mizanul i'tidal mizanul i'tidal nawa na zahabi wannan ana samun shi cikin juz'i na biyu shahi na da da saba'in biyu ga ahalin bincike wanda suke son su je su bincike su gini akwai wannan riwaya ko babu ita sannan riwaya ta gaba wanda take ƙarin nuna mu cewa ahalul bait din nan dai su ne jagorori bayan annabi ba wai kawai ba shi'a son ran su ne suka zaɓi wa'annan mutanen ɗan uwana ka yi bincike ka gani ka yi bincike da insafi da adalci ba da rai idanu ba kai kawai ka riga ka riƙe wasu jagorori su ne jagororinka ka samo iyaye da kakanni ka samo malamai malamanka haka suke yi sau da kanin ka ce dole dole wannan shine gaskiya a'a ta yi malamanka su ma an hana su su sani ne amma kai a yanzu akwai wanda ya hana ka sani duniya ta ci gaba da game da binciken addini kai zaka tsaya a barka ba ka bincike game da addinin annabinka kai zaka tsaya kawai sai dai sallah har sai wani ya zo ya samu ka matsala cikin sallan ma sallan ma ka bari kana wasa da ita ko har sai ka zo fitina ta yi yawa a inda kake kana ganin musulmi na kashe dan uwan musulmi alhali da kun zo duk duka kun bincike addini za ku gane gaskiya addini ba za ku takura ma 'yan uwanku ba za ku so ku tsaya kan turba ta manzan Allah da ahalul bait alaihi wasalam annabi ke cewa inna khulafa'i wa awsiya'i wa hujajullahi ala al-khalq da hujjoji wanda za bari bari bayana kenan jagorori dai duk ma'ana ne na jagorori khulafa'i wa awsiya'i wa hujajullahi ala al-khalq su wane ne manzan Allah ya ce bayana su ne guda goma sha biyu a nan wurin sai da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gai wane ne na farko wane ne na ƙarshe inda ke cewa awwaluhum ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhiruhum waladi al-mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif manzan Allah yake cewa na farkon su Imam Ali ne sannan na ƙarshen su Mahdi kamar da dama riwayoyi sun zo da dama suna da shi a wannan babu wanda ke gardama cewa akwai wanda ake jira wanda ake ce mashi mahadi wannan babu shakka kowa ya ce akan wannan sannan kamar da muka ce ibnu kathir ya ce akan cewa shine jagora na sha biyu wanda riwaya ta yi ishara kan shi kuma shine ma wanda aka ma annabi isma'il bushara kenan a takaice nan wurin muna gane gaskiyar magana cewa lallai lallai wannan jagororin zuriya annabi ne ba wai an kaga musu bane ba wai an sa ba wai san rai bane kamar da wasu ke zuna tare da wasu kananan shiboyi suna cewa shi a kawai sun zaɓi wanda suke so ne suka ce kawai ahlul bait ne alhali addinin manzon Allah ba san rai bane shi yasa ba wai dole bane ahlul bait su zama jagora shi yasa ma wa ya zo jagora wani ne can daban ya zo jagora bayan annabi suna ruɗuwan mutane da wannan kalamin sai ka dima haka ne alhali ahalul bait adra bima fil bait wannan ka'ida ce ‘ya'yan gida su suka yi kowa sanin abin da ke cikin gida a nan za mu dakata sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin